يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna ashirin da ɗaya ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau shida ha ashirin da hudu yau ga watan ok yau ashirin da hudu ko afuwan haka ne ashirin da hudu ga watan safar wanda ya daidai da yau muna shida ko shida ga watan sha daya hijira ta dubu ha watan sha biyu afuwan shida ga watan sha biyu a miladiya 2015 na duba can inda da za mu tsaya shi ne a shi wata ban duba daidai ba ina so mu koma maganar da na cewa maganar kan almahadi na biyar na hudu wannan muka kira shi almahadi mulhid ubaidillah bin mai al-qaddah wanda na gaya mana akwai dan bayani akan shi wato ainihin salahuddin al-ayyubi rahimahullah wanda ne ya zama sababin kauda wannan daula ta ubaidiyya to ibnu ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya dan kara ta'aliki kai shi wannan al wanda mulhidi ne zindiki ne wanda muka ji asalinsa ma kakansa ba yahude ne sannan kuma ya fito ne daga gida na majusanci amma ya kirkiri ƙarya ya jingina cewa shi ma tsatso ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɓannar da wanda mun karanta ta to bayanin ibn taymiya bai wuce shafi ɗaya ba nake so nan ƙara mana sannan sai mu kuma ji waye shi wannan ainihin salahuddin al-ayubi wanda ya zama sababin kauda wannan musiba ta shi'a da ta a wancan lokaci a sai a yi haƙuri da littafi da aka bude in mun gama inda lokaci za mu tsora inda muka tsaya ala shekul islam rahimahullah shekul islam bin taimi allah ya masa rahama ya ce wa ha'ula ilmudda'una na lilbaɗin? waɗannan masu da'awar wani ilimi na baɗi ne kun san mun magana suka ce su ne suke da ilimi na ne da zahiri mu ilimin da muke da shi na zahiri ba mu san na batini ba su suka fara zuwa da wannan ilimin ya ce to wannan da suke wannan da'awar ta akwai wani ilimi na batini la yujibuna hadhihi al-ibadat kwata kwata duk ibadojin da muke sallah azumi zakka su ba sa wajabta ta ga masu bin wannan hanya kun gane da kyau wala yuharrimuna hadhihi almuharramat muharramat duk ababen da Allah ya haramta su giya su zina su luwaɗi duk wata jarima to su ba sa haramta ta shi yasa in ka ji mai wannan aƙidar wanda su ne a nan yanzu ake kiransu da wato masu ilimin zahiri da wato masu ilimin baƙi ne wanda su ne za ka ji mutum ya yi tumbatsa ya ce shi yanzu ji abin da ya yi za ka gan shi na aikata saƙo amma shi a wurin shi halal ne ibn taymiya yake ba da labari yace bal yastahilluna alfawahisha a su suna halatta duk wata alfasha ne ma zahara minha wa ma baɗan. alfashar da ta bayyana da ma wacce ta ɓuya duk su suna halatta ta wani kawul ummahati wal banat suna halatta auren uwa suna halatta auren 'ya fasadi a wurinsu ba irin babu wanda babu wa ghaira zalika min al-munkarat da ma wasu waɗannan abubuwan ababan ƙi wanda shari'a ta hana wanda in ka ji kai za ka yi kyamar abin ma'lumu anna haula ya akfaru min al-yahudi wan nasara ibn taymiya yace ku sani waɗannan kafircin su yafi kafircin yahudu da nasara man yakunu hadha hakaza kaifa yakunu ma'suman Sun san can suna kiran cikin a'imma nasu wanda suke ma'asumai yace to wanda suke haka halin su yake ta yaya za a ce wannan ma'asumi ne ma'asumi ba shine katangagge ba wanda Allah ya tsare shi daga ayyuka na sako to mai wannan bannar ta yaya za a kira shi ma'asumi wannan magana ce da ba za ta taɓa yiwuwa mai irin wannan banna kuma ka ce wai ma'asumi bane yace wa ammal akhbar amma dangane da ababen da Allah ke ba da labari cikin ƙur'ani ko annabi ya ba da labari cikin hadisi fa innahum la yuqiruna bi qiyamin nas min quburihim li rabbil alamin su ba sa tabbatar da maganar cewa za a tashi mutane gobe ƙiyama za su tsaya gaban ubangijinsu bayan an tada su daga kabarbaransu to kwata-kwata su ba su da wannan ba ba wani maganar tashin ƙiyama. ba wani tashi daga kabari ba wani maganar hisabi duk ba su imani da wannan ba shi yasa an kaga suna tabar suna barna to karka karkai mamaki domin ba su yadda da wani an mutu ma za a tashi bali a hisabin ba wala bi ma wa adalla bihi ibadahu min as-sawabi wal iqab har wa yau ba su imani da abin da Allah ya ma bayan su alkawari na ba su lada in sun bi Allah da kuma yi masu ukuba sun saba masa ba su musu da wannan ba kai ne kake da ilimin zahiri kai da da qur'ani kai da da sunna kai kake da wannan su a wurin su duba su imani ba bal wala bima akbarat bihi rusul min al malaika kai haka nan ba su imani da duk abinda wato manzanni suka bayar na labari wanda ya zo ta hanyar mala'iku duba su da wannan ba mala'ika jibril domin duwayen da Allah ya aiko zuwa ga manzanninsa ya aiko sa ne ta hanyar mala'ika jirilu to su ba su yadda ba da mala'ikun ba su yadda da ma saƙon ba su yadda da manzancin ba barwa labi ma zakaran humin lahi wasu sifati ba su yadda da duk abin da manzanni suka faɗi na siffofin Allah ba da sunayensa ƙur'ani yana cike da siffofin Allah yana cike da sunayen Allah shine as-sami'u al ko al'alimu su wannan suna Allah ne kuma sifofinsa ne to su ba su ba Allah wannan sifofin ba ba su yadda da su ba bal akhbaruhum allati yattabi'unaha ittiba'ul mutafalsifa al-musha'ina tabi'ina li arasto kawai wanda suke bin zantutukan su shine zantutuka na falasifa falasifa jam'u philosophers kenan ko eh wato wanda suke ainihin masu bibiyan hayanan ta arasto duk mai karanta mecece falsafa ya san arasto ko yana cikin manya-manyan falasifa wanda suke rubuta falsafarsu da hayaniyarsu wanda ba ruwansu da imani da Allah to wannan falsafar tasu ita suka ɗauko suka shigar cikin musulunci wai a yadda da ita ita ma ɗauka addini ne wa rijuna an yi jima'u ma akhbar rusul wa ma yaquluhu haula wai kullum kokari suke su hada su gwama tsakanin abin da Allah ya bada labari cikin ƙur'aninsa da kuma abin da su falasifa suka faɗi dukka hada kai imani da maganar Allah da maganar wasu bayan Allah kafirai wanda suke su idan ka ji su wato ainihin kallon su ma ba za ka ba balle ka furta su to kullum aƙidar suke nan a haɗa waɗannan ilimai biyu ilimin falsafa da kuma ilimi wato wahayi na Allah subhanahu wata'ala ya ce wahum ala tariqati ha'ula'il ubaydiyin su dai wannan wato jikoki na shi wannan ubaidillah wanda yake al-yahudi asalinsa ba majushe to duk ƴaƴan shi da jikokinsa duk da suka zo da mabiyansu sun riƙa bin wannan hanya ne ta su ubaidiyin زرية أبيد الله بن ميمون القداح زرية تشي ونن أبيد الله بن ميمون القداح فإن في ذلك من مخالفة الرسل فيما أخبر به وأمر به والتكذيب بكثير مما جاء به وتبديل شرائع الرسل كلهم يتشبين وطنن أبيديين سوني وطنن وندسكي إن شيئا نيكم شيئا ما بك الشيئا wanda mun ji da su mafi sauƙi sauƙin su ma a shi'a ne wanda ya tsaya zagin sahabbai kadai amma da su an gaya mana satin da ya gabata da su ta wuce duk inda kake tsammani to waɗannan su ne wato ainihin da su shine saba abinda manzanni suka zo da shi na wahayi da abinda manzanni suka yi umarni da shi da kuma ƙaryata mafi yawan abinda wato shari'a ta zo da shi da canza ma abin da duk manzanni suka zo da shi da wani abu na daban bima la yakhfa ala arifin bi millatin min al milal cewa kai sun ma saba ma dukkan manzanni gaba ɗaya duk wanda ya karanta mecece milla menene musulunci da su abin da suke yi ya san hanyar su daban hanyar jirgi daban ta mota daban ibn taymiya ya ce fa haula kharijuna al milal salat waɗannan ubaidiyun wanda aka yi su amma kamar yadda muka ji da abin da suka yada ya ce sun fita da millan nan ma guda uku gaba ɗaya yana nufin wato yahudanci ba za ka ce yahuda ba ne ba za ka ce kiristoci ba ne balle ko ka ce su musulmi ne ya ce wa min akazibihim wa zamihim anna hadhihi rasa'il min kalami ja'far bin Muhammadu sadiq daga cikin babbar ƙaryarsu mummunar ƙarya wacce take mai bibiyar tarihi in yaji sai dai ya karkata dariya yan suka gama shirya su duka sai su jingina ta zuwa ga shawai magana ce ta ja'afar bin muhammadu Sadi. Ja'afar ba ɗaya ba ne daga ima na shi'a to sai su ce shi ne wai duk abin da suka shirya na ƙarya da ƙidinsu na banza sai su ce ai zancen ja'afar ne bin muhammadu sadi wal ulama'u ya namuna annaha innama ba da al-mi'ati thalitha zamana bina'il yace wannan maganganu su duk mai kadun malami mai karanta tarihi ya san ai maganganun an kirkire su ne an sanya su ne cikin littattafai na addini bayan ma ɗari uku shekaru ɗari uku sun riga sun wuce lokacin da aka gina ƙasar ƙahira wato ƙahira ƙasar masar kenan gini irin wanda ake mata lokacin wannan daular tasu maganganunsu sai bayan ƙarni na uku aka ƙirƙire su kuna fahimta da kyau to shi ko jafaru sadiq ya kawo wannan lokacin ne abin da ake so a ga mana kenan wa qad zakara wadi'uha fiha ma hadatha fil islami min in nasara ala sawahil sham wannan ma suka saka maganganun nasu na ƙarya su ƙirƙire su su da kansu sun ce wato abin ya faru ne lokacin da ainihin kiristoci suka sami samun nasara akan musulmi a sashi na ƙasar sham wato siriya kenan a yanzu wannan lokaci ne wannan maganganu aka ƙirƙire su aka cusa su ce musulunci wani hawi zalika min alhawadisi allati hadasat ba'da almi'ati salisa da makamantan abubuwa irin wanda suka faru a ƙarni na uku bayan shekara 300 ta riga ta wuce wa Ja'far bin Muhammad rabbi radiyallahu an shi ko Ja'far bin Muhammad wanda ake mashi lakabi da Ja'far Sadiq shi kam tuwafiya sanata samanin wa arba'ina wa 100 qabla bina'il Qahira ya rusu ne wato hijira tana da shekara ɗari wato da arba'in da takwas. hijira ɗari da da arba'in takwas. shekara ɗari da da arba'in takwas, lokacin shi ya yi wa faki. wannan maganganu ko an ƙirƙire su ne bayan hijira ta kai shekara ɗari uku da wani abu kuma su maganar amma dan rashin hankalin su suka kirkiri maganar sai su ce ai ja'afar sadi ne ya faɗi kuna fahimta kamar yanzu ne kai magana kai sai ka ce ai shehu usmanu ne ya faɗa maka alhali kai baka rayu da shi ba ba ƙarnin shi ka zo ba tsakanin ku yanzu wajen shekara ɗari biyu da wani abu kuna fahimta da kyau to sai su kirkiri wannan karya sai su jingina mu wancan babban wato ainihin magabaci Allah ya masa gafara sai su girbi karya su girba masa to shine yace shi ya rasu tun makan a gina alƙahira ƙasar Masar irin ginin da wannan take a lokacin da aka tsara min mai a kai sana tun kafin fiye da shekara ɗari biyu da ai wannan abin shi ya rasu sai kuma ai magana a ce shi ya faɗe ta izil qahira buniyar haula sittin wa 300 kama fi tarikh azhar ita ko masar wannan ginin da aka mata ai an mata ne lokacin wajen hijira tana da shekara sittin kamar yadda ya zo a cikin tarihi na inda ake cewa al azhar wannan bayani duka yana cikin al-fatawa na ibn taymiya mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da da saba'in shida. wannan na ƙara mana ne don mu daɗa sanin suwaye ubaidiyun su ne kuma menene suya matsayinsu yake wanda shi ma ibn taymiya ya sanya nashi wato bayanin a kansu banda wannan sai bayanin salahuddin al-ayyubi wanda muka ji shine ya rusa waɗannan mutane to mai tarihi inda na ciro wannan magana sai da ya ɗan fara bayanin wato yadda ya ɗauko ko wasu abubuwa yadda ƙasar falastinu take wancan lokacin inda aka sa, halin da ya tsinci kanshi da yadda musulmin duniya suka tsinci kansu sai da ya ɗan fara shimfiɗa sannan ya kawo mana tarihin nasa a ƙarshe da ya zo yake cewa ya salahuddin kamar yana magana gashi gashi yana kiran shi kenan ya ce ayyuhal qa'idul azim ya kai babban kwamanda mai girma da kadi ba fa kallahu ilaina litukhallis almuslimin min adh walhawan hakika Allah ya tayar da kai a cikinmu ne ya turo ka zuwa ga wannan al'umma domin ka tsamar da musulmi daga cikin kasanci da wulakanci da suka tsanci kansu Ya yace litu'ida ilaihim izzatuhum wa karamatuhum almasluba domin ka dawo masu da izzar su buwayar su kenan da karamcin su wanda aka riga aka zare masu shi suka waye gari suka zama su ko ba kowan kowa ba kamar wani saƙo ne wani nufi ne na ubangiji Allah ya tayar da kai ya turo mana kai don ka dawo ma musulmi da izarsu sannan ya ce wani tu'allimahum annan nasara la yatimu illa bil imani billahi wa rasuli kuma don ka sanar da wannan al'umma tamu cewa nasara da samun nasara ba fa ya cika sai da imani da Allah da kuma imani da manzansa wannan magana muhimmiya ce yan uwa je wani dan uwa ke cewa yana son je program a gidan rediyo amma program din shine halin da muke ciki menene mafita wannan magana ka duba nan abin da yake faɗi cewa domin me wato ya sanar da al'umma cewa nasarar da duk ake so a samu wallahi ba za ta samu ba illa bil imani billahi wa rasuli sai da imani da Allah da kuma imani da manzansa imani na gaske ba na ƙarya ba ka yadda da Allah ka bi Allah ka bauta masa kuma ka bi manzo ka bauta ma Allah yadda manzo ya da waɗannan abubuwa ne ake cin nasara wannan shi yake faɗi yake faɗin ai wannan bawan Allah salahu dinil ayyubi kamar Allah ya turo shi ne dai ya sanar da mutane don nasarar da suke so su samu bayan halin da suka tsinci kansu ba za su same shi ba sai sun koma sun gyara imaninsu da Allah kuma sai sun gyara kyakkyawa su da manzo ya ce wa anna rayatul islam lam turfa ma damu mu ghayra mu'tasimina bi hablillah ya zo ya gaya ma mutane cewa wallahi duk wasu tutoci na musulunci da ake so a ɗaga. su rika kaɗawa to wallahi ba isa a ɗaga su ba wannan tutar ta musulunci ta ɗagu muddin da su musulmin suna rarrabe ba su zama suna riƙe da igiyar nan ta Allah kwaya ɗaya ba ina jin ba kunci wannan magana tashi ba salahuddin ayyubi ya zai ga mutane duk wata tuta da ake so a ɗaga ake ce la ilaha illallah musulunci ya tara musulmi su faɗa a ji a duniya ba za su taɓa samun wannan damar ba muddin suna rarrabe wancan yana sunna wancan yana ɗariƙa a ɗariƙan ma ta wani waccan ta wani waccan ta wani wancan yana shi'anci shi'ar irin iri ga ta nan da masu zagin sahabbai da masu kaza kaza duk kawai kuma in sun tattaru musulmi ne da wannan ba za su taɓa ɗaga wata tuta ta musulunci ba ta kaɗa ta zilzila muddin ba su dawo suka yi riƙo da igiyar Allah ba ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulallah sai mai tarihin sai ke cewa fi sanati arba'umiyatin isnaini wa tisini hijiriya istaular salibiyun ala baitul maqdis shekara ta ɗari hudu da tasa'in da biyu da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai ga 'yan cross su ne kiristoci sun zo sun mamaye baitul maqdis masallacin nan wanda daga masallacin makka sai na manzo sai shi wajen falala da daraja wanda in ka je ke sallah a cikinsa daban yake da sallah a sauran masallacai shi ne aka ce ba a yadda ka niƙi gari ka tafi ziyarar wani ba a duniya da sunan wuri bigire sai waɗannan bigire guda uku masallacin makka shine na kaba alharamul makki da kuma masallacin manzo sallallahu da ke madina da kuma masjid al-aqsa to shekara ta ɗari hudu da tasa'in da biyu kwatsam hega ga 'yan mishan kiristoci sun zo sun mamaye wannan masjid wato baitul maqdis faqatalul atfala wa tasabun nisaa wa masalu bishiyu wa masajida wa haraqul buyuta wa zabahu al alafa min shababil muslimin al ya ce kiristoci da suka shiga falastin wurin baitul maqdis sun kashe yara sun kashe sun kama mata sannan suka yi wato tsitsira tsofaffi duk tsohon ganye sai dai a tsira shi kawai a gice shi sannan sun rusa masallatai sannan suka kokona wato gidaje na musulmi suka yanka dubbai wato na ainihin matasan musulmi wanda ba su ji ba ba su gani ba waqtahimu almasjid al suka zo suka cusa suka kuda cikin masallacin nan na masjid al wurin da qur'ani ya bayanin sa wa qatalu kullu man ihtama bihi min almuslimin suka kashe dukkan musulmin da suka tafi su nemi mafaka da shi ganin cewa wannan daki, wannan masallaci na Allah mai daraja ne mai girma sun zo sun tattaru musulmi suna ganin kamar zai iya mafaka daga sharrin kiristoci amma fa qatlu akthara min sab'ina alfan min a'immatil muslimin filsocin nan suke kashe sama da mutum dubu saba'in na shugabanni na musulmi wa ulama'ihim da malamansu wa ubadihim da masu ibadarsu wa zuhadihim da masu gudun duniyarsu min manfara ƙul'adfa wato auɗan manya-manyan malamai da suka babbaro garuruwansu saboda kiristoci sun ciho da mamayarsu a lokacin suke ga in sun zo masjidin aqsa kamar sun sha manya-manyan malamai da shugabanni sama da mutum dubu nawa dubu saba'in kiristoci suka kashe a wannan wurin wajawaru zalikal mawdi ash-sharif wato ainihin sun baro garuruwansu da kasashensu suka zo suka makwabci wannan wuri mai daraja liyahtamu bihi wato liyahtamu bihi zannan minhum wai don tsammanin su in sun zo nan za su sami wata himaya wata kariya kenan a zaton su anna salibiyina lan yaktahimul amakin al-muqaddasa a zaton su kiristocin sun zo ba za su kutsa wannan wuri mai albarka ba wannan wuri mai tsarki duk yadda za su yi su yi ta a waje saboda haka musulmi suka zo suka yi dandazo suka taru a wurin amma kiristoci suka kutsa suka je suka yi ta kashe musulmi sai da suka kashe sama da mutum dubu saba'in wa ba hilmar baha alwashiya madbaha al-wahshiya allati bayan wannan mayanka kai ka ce wata mayanka ce ta dabbobi wacce take in ba mahaukata ba wanda za su yi ta suka yi ta akan musulmi a cikin masjid al-aqsa amarul asra fa ghasalu shawari al-madinati al-mutaqwa to almultakata dima'il musulmi da suka gama yanka musulmi suka kashe na kashewa sannan suka sanya wato ainihin fursunonin da suka kama suka sa su bi titi titi da layi layi na falastin su bi duk su wanke jinin musulmin da suka bata wannan gare wa dumu'uhum tanhamiru min ayunihim suna wankewa hawaye na kurara idanunsu ka ci karo da gawon musulmi dan uwanka kai za ka janye shi a kai inda za a kai sannan kai za ka wanke jininsa haka aka sanya fursunoni na musulmi suka riƙa yi suna yi hawa yana kwarara cikinsu wa zallal muslimuna yantaziruna mujahidan min mujahidin islam yunqizu baitul maqdis musulmi suna nan sun rasa za su suna jiran ina wani mujahidi ina wani gwarzo zai fito daga cikin musulmi wanda zai zo ya tsamo masjidil aqsa daga halin da yake baitul maqdis min aidi salibiyin daga hannun yan mishan din nan kiristoci masu bautar cross wa ba da hawale 40 sanatan min zaman bayan tsawon shekara 40 ana cikin wannan yanayi masjidil aqsa yana hannun kiristoci sun kashe musulmi sun hana su ibada an sami shekara 40 a fi sanati خمسمائة اثنين وثلاثين ولد صلاح الدين يوسف بن أيوب من أسرة كردية Sai Allah da ikonsa shekara ta ɗari biyar da talatin da biyu sai aka haifi salahuddin wannan lakabinsa ne sunansa yusuf bin ayyub min usrati kurdiya daga usra wato usra din nan familin nan da ake kiransa hayyau kurdawa ko kurdako eh kurdawa to daga kabilar su yake daga nan kabila ce a riƙatul asal kabila ce mai asali mai asali babba fi baldatin safiratin min buldanil iraq a wata ya karamar alƙarya karama daga cikin garuruwan ƙasar iraki ma tikrit ina jin hayar tikrit ake kiranta ko ga tikrit ana kaji wannan bawa ala salahu dinil ayyubi وتولي والده ولاية تكريت في نفس الليلة التي ولد فيها صلاح الدين الدرن دا أكا يتو صلاح الدين الأيوبي أولا درن أكا نتا بابانسا يزم قمنا أتكريت أولا درن أكا نتا بابانسا يزم قمنا أكريت لإخلاصه لإماد الدين زنكي saboda baban nasa yana biyayya ta gaske ga shugaba wato ainihin na wannan ariyar mai suna zai zanki a lokacin sai ya naɗa shi ya ce to ya zama shi ne gwamna na fikiri ana cikin haka rahalat usratu salahuddin ilal mursil sai wannan usra family ta salahuddin sai suka tashi suka koma zuwa mursil mursil wato shine wata wato muhafaza ita ce jiha kenan jiha ce ta biyu a cikin manya-manyan jihohi na iraki daga idan ka ce bagadada to kuma sai ina sai mosul a wajen manya-manyan garuruwa a iraki to sai suka tashi daga wannan gari na sikirit kenan sai suka koma kuma zuwa mosul an gane wasu karar biha a nan suka zauna wannan garin a fiha na sha salahuddin bina'imi wa wato yana amu a bi khairatiha nan suka zauna a wannan garin shi salahuddin ya tashi ya girma yana girma da jin daɗi irin na alkhairan da ke wannan gari ɗin walamma wasala ila sinil bulug yayin da ya kai shekaru na balaga arsalahu waliduhu ila madrasatil madina sai babansa ya au ya aika shi zuwa makaranta daga cikin makarantun garin a wani tarihi da na karanta sai a tun yana wajen ɗan shekara goma ya haddace qur'ani فتعلم القراءة والكتابة أن يقول ربوتو دا كراتو وعزف القرآن الكريم يادة القرآن من جرمة وكان صلاح الدين معروفا بين زملائه بالذكاء الشديد تنينا ينا أما كرانتا دكا واتو قليل انسا سنسن باون الله نيما يقوقلوا ما يبسيرا ما يسألنا يقوقلوا وهدوء الطب ومتين ينسس ايتين ينا يارو تنكرمي وحب الشديد lil mutala'ati qudratul kutubi mutum ne mai tsananin son bincike le littafi karanta wancan karanta tun yana ɗan karmiya ka yake walam yansa abuhu an yu'allimahu wata wannan karatu na makaranta babancan nasa bai bar haka kadai ba sai da ya fara koya mashi wato yadda zai zama gwarzo a harka ta hawan doki da irin harbi na lokacin da makami irin su kibiya su mashi da sauransu wai da ribuhu alasta imala adawatil har ya rika koya masa dukkan wasu dabaru da ake da kayan abubuwa na yaƙi to sai da sa shi ya kware wa fununar da duk wasu hanyoyi na yaƙi na wancan zamanin sai da babansa ya koya masa fa zahara fiha maharatan a wato harbiyatan kabiratan adhashat walidahu wa zumala'u wato ya zama ya wato kwarewarsa ya zama mahir garzo ta ɓangaren iya yaƙi ya zama har sai da ya ba mahaifinsa da sauran abokansa mamaki suka ɗimauce saboda yadda ya zama ƙwararre akan harkar yaƙi tashi kuma ƙarami kada salahuddin ya ƙara'un wa ya sami ila siyari ƙadatul hurubi minal musulmi kullum yana da sha'awar karanta tarihin mayaƙa na musulmi na farko irin su Khalid ibn Walid ire-irin waɗannan yana sha'awa ya karanta tarihinsu in ya karanta bayan nan wanda suke wato ainihin mujahidu na fi sabilillah wanda suke gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah fa ya tamanna an ya kuna wahidan minhum kullum su Allah ya mai da shi shi ma kamar ɗaya daga cikinsu wato ya sa ya koyi da su yin kizal musulmi na min baƙashin salibiyin domin ya tsamo irin damkar da 'yan kiristoci suke musulmi a wannan ƙasashe kullum damu shi kenan kamar yau irin halin da musulmi suke ci don musulmi na gari fatan shi Allah ya ɗaukaka musulunci ƙasƙancin da musulunci da musulmi suke ci Allah ya fitar da mu daga cikin shi kullum damuwarsa kenan saboda haka istajaba Allah subhanahu wa ta'ala du'a kwatsam sai Allah ya karba addu'a wannan bawan Allah kullum addu'a shi Allah ya ba shi dama ya tsamo musulmi daga halin da suke ciki ma sahiba ammuhu asduddin sharkov lokacin da ya zama ya tafiya tare da wani baffansa wani gwarzo ana kiransa asduddin wato zakin musulunci al'arati hamlatin alfalaha nuruddin mahmud wa huwa ibnu imaduddin zanki ila misir lihimayatiha min atma'is salibiyin kun ga burin kenan ko shi yadda Falastin ta koma hannun kiristoci masjid al ƙasa ya fita daga hannun musulmi to yana cikin wannan yanayi ran nan sai ya zama wato ainihin ya bi wani baffansa wanda aka aika shi a wata runduna wanda suke karkashin Nuruddin Mahmud shi kuma wannan wa huwa ibnu Imaduddin Zaki shi kuma ɗa ne na jinin zanki wane imaduddinin zanki ba kuma ta ba shine shugaba a wancan eriyar to wannan lokacin sai ya zama ya tura rundina ila misir zuwa ƙasar masar da himayar tihamin a tsama tun tunda yanzu nan palestine masu a aka sa zama hannun kiristoci to bari mu aika da rindina zuwa masar kada can ma kiristoci su mamaye ta su kwace ta sai aka aika da rindina zuwa can ina fata kuna gane labari to da sai ya zama da shi wannan salahuddin da shi aka tafi zuwa wannan ayari da wannan rindina zuwa masar wa zahara salahuddin min ash-shaja'ati was-sabati wal-ba'thi ma adahsha al-qada salahuddin a wannan gwagwarmaya da aka je aka yi sai ya bayyana irin gwarzantakarsa da tabbatarsa da irin wato irin gwagwarmaya da ya wanda duk kwamandan da yake wannan lokacin sai da ya mamaki watamman nasarar da jai sha'amihi shakor a wannan lokaci nasara da aka tinkari masar a kare ta daga hari da mamaya na 'yan kiristoci masu bauta kuros sai allah ya ba shi nasara ya zama ya sami nasara bakkan nan nasa an samu an ci nasara kuma da shi ma irin gumulzu da gwagwarmai da salahuddin ya bayar allazi ayyanahu al-khalifatu al-fatimi ala adidu waziran lahu lokacin da ya ci nasara ina fata an bu manta ba a can mu an gaya mana masar tana hannun wa a lokacin tana hannun fatimiyun yan shiya ubaidiyun ko musulmi ne amma 'yan shi'a gwamnati tana hannun mutanen kawai a lokacin a masa to kuma ga kiristoci sun danno za su zo su masu kau da su kuna fahimta da kyau to lokacin wanda yake gwamna a can sunan shi al'adidu ne kamar ka ce mai kula da masar to da ya ga ga rinduna ta taho za a taimaka kada kiristoci su kwace gari sai da aka samu wannan baffa na shi salahuddin ya ci nasara shi mai mulkin masar ya ga ƙoƙarinsa sai ya naɗa shi ya zama shi ne ministansa a nan minista wani minista a masar babban salahuddin ayubi sai aka naɗa shi ya zama shi ne ministan wannan ɗan shi'a da yake shugabancin masar kuma ɗan shi'a wanda yake jiko ikin shi wannan ubaidullah ɗin ne wa kama salahuddin ma'a amihin filkahir daga nan filkahira sai shi salahuddin ya ci gaba da zama da baffansa a garin masar a ƙasar masar alkahira kenan wa sha'atil wato aqdar wa sha'atil aqdar an ya mutu wato sharkor fi maris sanata alfin wa mi'a wa tis'a wa sittina Allah da ikonsa sai ya kaddara baffan nan wato shi wannan baffan nasa ya rasu a cikin watan maris march kenan shekara ta wato ainihin 1169 miladiya kun gane wannan 11 shekara ta 1169 miladiya a wani lokaci sai babbansa da ya zama minista sai ya rasu a watan march فاختار الخليفة الفاطمي صلاح الدين وزيرا له بدلا من أمه هنا قانوا sai wancan khalifa na 'yan shi'a fatimi jika nawa ubaidillah muna ganewa wanda ya naɗa minista ya rasu to sai ya naɗa salahuddin a mamadinsa ya maye gurbinsa shine yanzu minista kun ga mun ji tarihin yama aka yi wai shi ya sami dama ne har su kansu wannan daular ta shi a ya kau da ita kuna ganewa sannan kuma mun ji can yadda yanzu falastin take hannun kiristoci to yanzu dai an zo masar yanzu gwamnatin masar ya zama minista yanzu a masar to dai sami wannan dama wannan ya faru ne huwa fil hajiyati wa salasin min umrihi lokaci yana dan shekara 31 da haihuwa shi wa salahuddin al-ayyubi fa nashara salahuddin al-adl bainan nasi wa taqarraba ila ash-sha'b misri lokacin sai ya amfani da matsayinsa da kujerar ta minista ya yaɗa adalci tsakanin mutanen masa sannan ya rika kusantar da kanshi zuwa ga 'yan ƙasa an ce sha'abu su ne talakawa ya rika jawo talakawa a jikinsa na mutanen masar ya ɗufa alal masakin ya rika tausa sama wato ainihin talakawa wa yusaidul fuqara da miskinai fakirai ya rika taimaka masu hatta habuhu wa ajabu bi shakhsiyatihi dan da nan sai talakawa sai ya mallake zukatan talakawa masar ka san talaka ko in ne za ka tausaya mai ka ji tausansa ka taimaka mai yanzu zai zama tare da kai musamman sai da ake zalunta shi to sai ya sami zukatan talakawa mutanen masar walamma matar khalifatul fadimi tawalla salahuddin hukuma masar ana nan sai gashi shi kuma wancan khalifa na ubaidiyin babban shugaban 'yan shi'a a masar ana nan shi ma sai ya tafi lahira to ya tafi dama waziri kullum ba shi ke zama waziri ba yana zama sarki ba fatsam sai ga salahuddin ya zama shine kuma shugaba a masar gaba ɗaya wasalaka mulkuhu daga nan mulkin mulkinsa ya tabbata wa qada ala anasir khiyanati fiha duk wani ha'inci da yaudara ya kauda shi a kasar masar wa takhallasa min alquwa allati haddada sultana ya riƙe a hankali sai da ya kakkaɓe duk wasu masu masa barazana wanda suke nema su tumɓuke mulkinsa sai da ya kakkaɓe su wa na jahafi izalatul khilafil manhabi bayan al-muslimina an tariqil qadaya ala al-khilafati fatimiyya ash-shi'iyya a hankali a hankali ya ci nasara wajen kauda wato ainihin saɓani da da ake samu ga 'yan shi'a ga ahalus sunna shi'a sun kai fitina ta hanyar ƙoƙarin da ya na kau da khalifancin wannan fatimiyya ɗin wanda suke jingina kansu ga fatimatu zahara wa 'ya'yanta ne jikokinta ne su a hankali sai da ya kau da wannan daula ɗin kuna ganewa wa nashar al-mazhabu sunni ya bai wato ya yaɗa mazhaba ta shi'a a garin masar wani wuri da na karanta tarihin sa ta hanyar gina wasu makarantu guda biyu ne kasan su wannan faɗi miya din a lokacin aka asasa jami'atul azhar ta wannan lokacin jami'atul azhar take to da ya zo sai ya samar da wasu makarantu biyu masu ƙarfi wanda aka ta karantar da sunna aka dawo da abubuwa duk wanda da shi a suka rushe daga nan suka yi ƙarfi shi ne sai ya samu aka kakkaɗe masabi na shi'a kuma baƙar shi'a masu wannan aƙida su yan ubaidiyin ko ka kira su fatimi yadda ake kira su a tarihi kuna ganewa wa ra'a salahuddin anna al-fursata qad ja'alhu li yuhaqqiqa makana ma kana yatamannahu min inqadhi al-muslimina wa radd itibarihim wa tard as-salibiyyin min al-bayt min al-bayt al-maqdis to lokacin sifa ba maganar masar ce kadai gaban shi ba sai ya ga to fa dama ta samu ya kamata ya tsaya amfani da damar wacce dama kenan ita ce wacce zai tabbatar da abin da yake guri a cikin zuciyarsa tsawon shekaru can yana ɗan ƙaraminsa na ƙoƙarin tsamo musulmi daga halin da suka tsinci kansu na yanayi mara daɗi da yadda zai gaza ya fatattaki kiristoci daga masjidil aqsa daga wannan baitul maqdis ɗin ya ƙwato ta daga hannun kiristoci fa'adda jaishen ƙauyen daga nan ya tattalin rinjina ta soja ta yaki mai ƙarfi kaminal asliha wanda suke da makamai makamai masu ƙarfi kasirar adad wato wanda suke da adadi mai yawa ga makami mai yawa ga kuma adadin soja masu yawa wannan zai nuna maka a tarihi kullum musulmi wannan abin da ke gaya Allah ke gaya masu wa'idu lahum masdatu min quwwa na bihi a duwar به wa a وعدوكم wannan aya tana nan har yau har gobe ba sadda kafiri makiyin Allah zai rankwafa maka wallahi sai ya ga abin da ya fi karfin shi Salahuddin mai ce to shi kenan mu zauna ya tattali saboda ga manufar shi sun maƙadar jesha bi nafsihi ya tashi da kansa ya jagoran wannan sojoji daga ƙasar Masar وسار إلى البلاد الخاضعة للصليبيين وأخذ يحررها واحدة بعد أخرى حتى وصل إلى بيت المقدس tun daga ƙasar Masar yana tafiya yana shiga garuruwa da ƙasashe wanda kiristoci suka mamaye suka ƙwace, yana ‘yanto su daga hannun kiristoci dama suna cikin damuwa yau an mai da su kiristoci mulki ya fita hannunsu ya riƙa da dawo da su ƙarƙashin daula ta musulunci har sai da ya isa masjidil aƙasa shi ne masjidil makadis a wannan lokacin baitul makadis kun gane da kyau da ya isa yana tafiya yana tafiya har sai da ya kai wannan wato wuri mai albarka fadara ba haulahul hisab to da ya isa falastin inda wannan baitul makadis yake sai ya sanya hisar hisar shine a kewaye wuri gaba ɗaya sojojinsa suka kewaye wurin min matsarar salibiyin ila taslimin madina lahu wanda in aka kewaye mutum maƙiyi ya zama ba ta inda zai sami abinci ba ta inda zai sami makami ba ta inda zai motsa ku da ku ka kewaye sai in kun yadda dole ne ɗayan biyu ko ya miƙa wuya ko ko kuma ya ce a yi sulhu a wannan lokaci kiristoci suka rasa yadda za su sai da suka ga ba yadda suka iya ƙarshe suka miƙa wuyansu zuwa ga salahuddin ayyubi wadda kala jaisa salahuddin baitul maqdis sanata 500 salasa 80 hijiriya sojojin salahuddin suka shiga wato baitul maqdis shekara ta 583 da hijira in kuma da miladiya ne sai ka ce shekara ta takwas. kuna kula da lissafin wato 1188 kenan wannan lokacin ya shiga sojojinsu suka shiga baitul maqdis takriban wato zafiran muntasiran rafi'an rayatun nasiri wa tauhid ya shiga yana mai cin nasara mai ɗaga tuta ta musulunci wato tutar nasara da tuta ta tauhidi yana mai kabbara yana ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ya shiga lam yaqtul tiflan aw imra'atan aw kabira bai kashe yaro ɗaya ba bai kashe wata mata kwaya ɗaya ba bai kashe tsoho ko kwaya ɗaya ba kuna fahimtar tsarin yakin musulunci bal amalahum humbin rahmatuwar wash ya yi masu mu'amala mu'amala ta tausayi da jin kai da rangwame wa adalaka salahuddin sarahar shiyohi wa du'afa tsofaffi ko da masu rauni ya ce kowa ya tafi inda yake so ba wanda ya kama walam tanhab jiyushahu baitan min albuyuti aw takhriba zar'an aw taqba shajaran rindinarsa da sojojinsa ba su kama wani abu suka wawashe suka kwashe ba na sojoji haka kawai ko kuma su fada wani gida nasu daga cikin su ko kuma su je su sami kayansu na noma ko shuka su su ɓata ta ko su ruguza ko kuma su je su yanke masu bishiyoyi da dabinai ko ɗaya ba su yi ba duk wani abu da soja ke na mugunta ba abin da sojojin jini ayubi suke ma waɗannan 'yan kiristoci ɗin wa hina ma jumi'a da harbi wa qasima bainal junudi wal lokacin da aka tattara ganimomi da aka samu na yaƙi da kuma irin yadda aka raba wato tsakanin sojoji aka raba wannan ganima ɗin tanazala salahuddini an nasibihi lil fuqara'i al masihin shi na sharaban da aka bashi sai ya zama ya ce ya bar ma miskine da fakirai na su kiristoci kiristoci ina fakiranku to na ban na gani ma gashi na baku waje alal asara kanu fi fi hazihi ahrara sannan duk da aka raba ganima na fursunoni da aka kama to shi nashi kasan sai ya ce biya yan tasu su tafi yanzu ɗaya ne ba bayi ba karkashinsa kiristocin fa kuna fahimta da kyau wa baina ma kana salahuddin sa'iran za ta yi min fi bali a tsurukati madinati baitul maqdis wata rana yana tafiya a cikin hanyoyi na wannan gari na wato baitul maqdis a wannan lokacin qabalahu shaykhun masihi kabiru sil fakam sai ci karo da wani tsoho kirista dan mishan kenan yalliqu saliban zahi wato zahbiyan fi raqabati yana rataye da cross na zinari a wuyansa ka san shine alamar kiristanci ko sun ya rika kenan ka gaya ce cross wa kana lahu sai yace da shi ayyuhal qa'idul azim ya kai babban komanda mai girma laqad kataba laka an-nasr ala a'da'i Allah ya rubuta maka nasara akan makiyanka falmaza lam tantaqim minhum me yasa ba za ka dau fansa ba abinda can suka yi muku da da suka shigo nan garin suka kashe wanda zai kashe suka yanka suka kona suka yi kaza suka kama matan musulmi suka rika zina da su akan gidansu haka suka yi ka je ka karanta tarihin kaji. ji cin mutunci ba irin wanda ba su ba ƙur'anai ko da littattafai sa su aka yi ana tattakawa da dawaki da kafa saura a je a watsa cikin teku ya ce to kai ka ci nasara ya ba za ka ɗau fansa ba wa taf'alu ma'ahum misl musulma fa'alu ma'a kamar su ka aikata musu rai da su masu aikata maka faqad qatalu risa'akum wa dufanakum wa shuyukhakum inda ma ghazu baitul maqdis ai su wannan mutanen namu lokacin da suka yaki wannan baitul maqdis din a lokacin sun kashe matanku sun kashe yaranku sun tsitsira ma tsofaffinku faqala lahu salahuddin salahuddin ya kalli wannan tsoho dan kirista ya ce da shi ayyuha shayh ya kai tsoho dattijo Eh? yamna'uni min zalika dini allazi ya'muruni bir rahmati bi dha'afa addini na ne ya hana ni in yi wannan abu da kake faɗi ne addini na ya umarce ne da rahama da tausayi ga duk masu rauni wa mu ala qatl al atfal wa shuyukh wa nisa kuma addini na ya hana a kashe yara wanda ba su ba su gani ba ya hana a kashe mata ba su ba su gani ba Kunga da nan za ku fahimci ashe wani yaƙi ne ke na musulunci ina yaƙi musulunci a zo a banka wuta a zo a saki makami kan yara kan mata kan kowa da wa ake koyi a nan salahuddin kaga yaƙin shi da yake yana koyi ne da wa sallallahu alaihi wa ka kaga ya ce shi a addinin shi bai ce a kashe yara ba bai ce a kashe mata ba wa ƙala lahu shaykh shehi dan kirista wannan tsoho wato ba wannan ba masihi sai ce wa hal dinukum yamna'ukum min al-intiqam min qaumin an eh, azaqukum su al-adha yanzu addinin ku ne ya hana ku ku dauki fansa daga mutanen da suka dandana muku baka azaba fa jabahu dinin na'am salahuddin ya hausa ce eh addinin mu ne mu ya hana mu wannan inna dinana ya'muruna bil afwi wal ihsan mu addinin mu ya umarce mu ne mu yi rangwame mu yi ihsani wa an nuqabila sayyi'ata bil hasana mu abin da ya koya mana in an mana mummuna mu ko mu kyautata da kyakkyawa wa an nakuna awfiya bi uqubi bi uhudina kuma ya mana umarni mu cika alƙawuran da muka kulla koda da makiyan mu ne wa an nasaha sannan indal indal maqdirati amman aznaba kuma ya umarce mu mu kau da kai mu yi rungwame yayin da muke da iko ga wanda ya mana ba daidai ba to a lokacin mu ko mu ce mu mai afuwa sai mun sami iko a kai sannan mu ce to jika ya nabe mu wani mutum da ya zo a kan shi tsaye da makami ko ko ba haka kai ba amma shi ka gaya da nabi ya ɗauki makami me ya ce mai ya mai afuwa ya bashi ya tafi to haka salahuddin shi ma ya faɗa masa ya ce mu wato sun ma bayan nan wannan tsoho ya sai da ya ji wannan bayani faƙala sai ya ce ni'imar dinu dinukum madalla da wannan addini naku wani ahmad Allah ala an hadani fi ayyamil akhirati ila dinil haq na gode ma Allah ne ma Allah godiya da ya shirya da ni zuwa ga wannan addini na gaskiya kuma a ƙarshen rayuwata na ni tsoho na manyanta amma Allah ya shirya dini zuwa ga wannan addini na nasu sun masa da san ne tambayi salahuddin ya ce wa ma za ya faru man yuri dudduku na fi dinikum ta wanda ke son shiga addinin ku me zai yi hmm? fa ajabahu ya umini billah wahid ko eh, fa yu'minu billahi wahidun la shari kala وأن Muhammadu صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله كما أبو بيزي imani da ba abin bauta cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma imani annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma ba sani wa yaf'alu ma amara Allah bi ya rika aikata abin da Allah ya umarni da shi wa yabtadi amma naha Allah an kuma ya hana abin ya hana daga duk abin da Allah ya hana wa aslama ar-rajulu wa hasuna islamuhu daga nan wannan kirista ya musulunci ya kyautata musuluncinsa wa asalama ma'ahu kasirun min abna'i qaumihi da yawa daga cikin ɗaya wanda suke ƙarƙashin addinin su na kiristanci suka musulunci ƙarƙashinsa kuna ganewa da kyau yanzu dan Allah irin yadda yau ake yi ya za a wani musulmi ya je karɓi musulunci a zo a banka wuta a saki bam cikin musulmi ya tashi ya kashe wanda bai ji bai gani ba a je a kashe ya za a yi wani wanda ba musulmi bai sha'awa shiga to ka dubi dan Allah da salahu dini ya sami dama kan kiristoci amma su yi masu afuwa wannan haka nan wata kisa ce ita ma ga ta nan wato a gaba wato cewa wata rana shi wato ainihin yana binciken irin halayen sojojinsa halin da suke ciki sai ya ga wata mace kirista ita ma tana ta kuka ashe ita aka kama mata a matsayin baiwa fursuna sai ta zo sai aka ce mata ki je ki sami wani yana nan salahuddin mutum ne mai tausayi saboda haka sai ta zo ta same shi take koka mashi gafa yarta an kama mata ita ga ta karama ya tana damuwa ya rake dan nan ya kira wani soja ya ce a je a nemo ta yarinya aka nemo mata ita aka kawo mata ita kuna ganewa da ta zo ta ganta wato ainihin a wannan lokacin ita ma wannan aka kawo mata yatta ya danka mata yatta ya yanta ta shi ya biya abin da yake na mai ita din ya biya shi kuɗin kasan tun da bayi an raba an an yaki ai ma ne ko sai dan kana so ka saya to salahuddin ya ce ta ce ce aka je ta na ce sai ya ba shi kuɗin ta bayan ya ba ya ce to ta je ya yanta ta kuna ganewa da kyau wannan shi ma abin da ya zama sababi na wato gane addinin wannan baiwa Allah haka nan labarin wato da yawa ta gode masa irin abin da ya mata na ihsani da kyautata mata kuna ganewa da kyau to a ƙarshe turawa da suka ji labarin abin da salahuddin ya yi a baitul maqdis na kwato wannan ɗaki daga hannun kiristoci a musulmi kuna ganewa da kyau to daga nan sufa ka shirya nasu rundunar ta soja masu yawan gaske gwaraza bisa jagorancin wani babban kwamanda nasu a lokacin suka yi shirya lallai sai sun sake kwato masjidin wato ainihin baitul maqdis ya koma hannun kiristoci turawan yamma kina a wannan lokacin wannan sojojinsu na kiristoci suka iso garin sham a wannan lokacin ƙarƙashin wani kwamanda nasu wai shi ma ana kiran shi kalbul asad wato zuciyar zaki saboda kafirci wai so garin akka ita akka din a yanzu tana cikin ita ma babban gari ce cikin falastin wai so wannan garin amma a halin yanzu an ce tana cikin yammacin isra'ila inda ita isra'ila ta kwace hannun falastinawa akka din kina wai so wannan wurin wato ya yaudari mutanen garin kwamandan na sojojin yammacin duniya da suka taho cewa zai amintar da su ba komai kaza kaza sai suka yadda to yayin da ainihin ya samu ya shigo garin sai yaudare su amma a wannan lokacin bai iya samun motsawa ya isa har cikin baitul maqdis ba shi wannan kwamanda din na su sojojin yammacin duniya kenan a wannan lokacin salahuddin ya sa aka wato kewaye ta gaba da sojoji muna ganewa da kyau kuma shi da shi har da shi aka tsaya aka kare wannan gari din wato daga nan kwamandan sojojin yammacin duniya turawan duniya ya ga ba zai iya ba daga nan ne ya ga cewa lallai musulmi sun fi ƙarfinsa sai ya koma daga nan sai aka ƙulla sulhu sai shi salahuddin ya ce to kiristoci na wurin wanda suke kiristoci mu ƙulla sulhu da ku na ba yaƙi tsakaninmu da ku har tsawon wasu shekaru guda uku ana ganewa da kyau da wata uku kun ga wani dabara ko kasan musulunci ba a cin sa wani ya zama dole sai ya zama musulmi to yanzu dai gare wannan masjidai wato baitul maqdis yana karkashin musulmi ko kuma da kuke kiristocin ku ku tai amma wuri yana karkashin mu kuma mu sulhu da ku babu yaki sai suka karɓa tun da sun ga wahalar yaƙi sai suka yadda da ai sulhu to daga nan dai wancan kwamanda na turawan yammacin duniya da suka ga cewa abin ya fi ƙarfinsu shine ya koma yana kaskantacce a haka dai nasara ta tabbata ga musulmi da shi Salahu jinin ayubi wato ya zama ya kubuto da baitul maqdis daga hannun kiristoci ya dawo ƙarƙashin wato ainihin musulmi to daga nan sai da ya ga komai ya zama lafiya to sai Salahu jin ya sake dawowa garin masar bayan ya yi tsawon kwa shekaru a wancan gari na wato ainihin falastin kenan ya tabbatar da abin da rai shi ke fata na samun a kar da wannan wuri daga hannun kiristoci to sai ya dawo masa dan ya zo ya gina babban fada sa kan wani babban dutse wanda ake kiran shi jabalul wato muqdam wato a cikin a masar kenan muqdam haka ake kiran shi har yau a nan ya gina wato sannan ya sa aka kewa garin masar gaba ɗaya da ganuwa da dutse ya sa aka kewaye ta wato saboda kaidin kiristoci da kaidin makiya a lokacin kuna ganewa da kyau to da ya gama wannan masar ta fita daga hannun wato yan shi'a ta kuma falastin ta fita daga hannun wa kiristoci kaga nasara ko ba nasara ba to sai ya sake fita ya sake tinkara zuwa komawa can wato salahuddin ya sake tinkara wato wancan wurare wanda suke gefen siriya kenan a lokacin ya sake fita ya tafi zuwa dimishka dimishka a yau ita ma wato yammaci ne na syria syria a da ana kiranta dimishka to tana yamma wato ainihin ma iya cewa kenan wato wani yammaci ne na ƙasar Siriya. to ya tinkari can kuma saboda ya tsada a wasa da ƙoƙarin ƙarfafa musulunci to sun ne yana cikin tafiya ya zo ya wuce ta wato baitul maqdis daga komai na tafiya daidai musulunci ya yi ƙarfi kiristoci suna ƙarƙashin musulmi ana zaune lafiya saboda sulhun da aka yi to daga nan ne sai rashin lafiya ya same shi a garin da wato dimish a siriya kenan rashin lafiya mai ainihin a wannan lokacin ya sami wato ainihin kwana ashirin da bakwai yana fama da rashin lafiya a cikin watan safar shekara biyar da tara a wannan lokaci ya sami wannan ciwo mai tsanani ya rika suma suma mai tsawo yana cikin wannan suma ɗin sai wani ya zo yana karanta ƙur'ani kusa da shi yana ta karantawa zai zo wurin faɗin Allah la ilaha illallah huwa alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu yana karanta nan wurin sai ya buɗe idan sai murmushi shi ma sai ya kalma shahada yana yin kalmar shahada shi ke nan bayan ya ce la ilaha illallah ya yi wannan kalmar shahada ita ce kalmarsa ta ƙarshe sai Allah ya zara ransa wannan a wannan wuri wato a can dimishka kenan a nan Allah ya karɓi ransa to wannan shine takaitaccen tarihi da nuna man lokaci wato na Salahuddin littafai kamar uku in kana so ka ga tarihin shi an uwa ka karanta wato wani littafi da ake kiran shi wato annawadir sultaniya wal mahasin al-yusafiya na wani da ake kiran shi libinu shaddad akwai littafi na biyu annasir salahuddin annasiru salahuddin ni shi kuma li sa'id bin ah, sa'id abdul fattah kuna ganewa bayan nan wani malami da yake bayani ya ce tarjamarsa tarihin rayuwarsa a wani wato ibn al-asir da ya zo cikin littafinsa al-kamil fi shi sai da ya rubuta shafi 220 shafi 220 duk duk bayani ne kan salahuddin al-ayyubi ni nan kinan dan tsakuro muku ne saboda yanayi na lokaci saboda muna so kare wuce abin da ake dauka wato dan mu shigar da shi wato mu tuna ma kanmu yan uwa duk abin da ke faruwa na fitintinu ba ya fara faruwa ba mun ga tun shekara waɗancan shekaru an kwace masallaci mai alfarma na baitul maqdis kiristoci sun abin da suke amma wannan bawan Allah yi abin da ya Allah ya taimake shi shi yasa har yau har gobe yan uwa kiristoci da kuke ga da yahudawa ba sa so su ji waye salahu dinin ayyubi an yi rubuce-rubuce na aibata shi da ɓata shi musamman masu karanta tarihi da turanci za su ga rubuce-rubuce na ƙarya a kan shi cewa ya yi ta'addanci ya yi waye ya yi waye su wannan duk abin da suka yi ba a kira shi ta'addanci ba shi ko ba abin da ya da ƙoƙarin dama musulmi da ƙa'idar su bayanin da wancan marubuce na farko cewa ya zo nuna musulmi ba za su taɓa samun nasara sai sun koma su imani da Allah da manzansa kuma sai sun hadu sun zama abu guda sai muna yadda muke nan dan Allah su nasara za a ci ka dubi yamar yau halin da ake ciki da musulmi ake hada kai ake kokarin abin nan ka dubi ita kanta Syria ku dubi Iraki ku dubi Bahare ka dawo mu kan ma'anan wurin gidda tuntunin da ake me yasa masu yin sun tinkari arnan Najeriya ba suna nan bane a Najeriya hmm? ina ake tayin su kuma wanda suke su da sunan ne suke duk irin waɗannan abubuwa in kana karanta wannan sai ka gane ba yau musulunci ya fara gama da abin da ya gama da shi ba shi yasa ake so ka karanta tarihi shi tarihi madubi ne zai haska maka abin da ya wuce in ka gan shi sai kai kuma ka iya aunawa da abin da kake ciki da kuma tawa abin da zai zo nan gaba na fata mun fa'idanta da wannan babban gwarzo wajen kokarin rushe abubuwa guda biyu masu cutar da musulunci kiristanci a wannan wuri da kuma shi'a wanda suke da miyagun akidin da muka ji wanda aƙidu ne na zunzurutun kafirci wanda kuma su suka gangaro mana tun da kun ji shekarun da abin ya faru da su haka suka saɗaɗo suka shigo mana najeriya wanda yau muna ganin abin da yake faruwa wani ya bugi kirji ya ce shi ma allah ne wani ya ce ubangijin shi wani abin bauta wani wane ne wane ne duk ka rika jin waƙoƙi na kafirci to duka yan uwan ka karanta wannan tarihi sai ka san daga ina tushen su yake kai kuma ka daɗa rike sunna ka sannan ka daƙa matsalƙale mata sannan ka ta ƙoƙarin kula kai ma da 'ya'yanka da matanka da sauran abokanka ka sauka cikin wannan bala'i abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan abinda kuskure Allah ya gafarta Yana ba malamin. Allah حول ولا قوة إلا بالله ana biyarcin da allah ya sa ana ɗaukar karatu ko a cikin memory ga kuma gashi abin nan wanda bai sami sauraron abin a lokacin a matsa ba da sai ya sami kasar ɗin ya je ya sa ya ci a nan zai iya gane inda ya fahimta da kuma inda ya manta sannan kuma da hausa ce ta a sami sun da wani sai ya fassara da hausa da mutum hausa idan aka gani aka jajjara sai a buga sai a ba wanda za su yi karantawa da wasu lafiyar Thank you. kawai duk wani wanda zai ci ƙur'ani kaɗai ba ruwan shi da sunna idan iri biyu ne idan yana yi ne a bisa jahilci to ilmantarwa yake so a masa su jahilai ne ba su karatu ba zai su san abin da annabi yake cewa na kada til qur'ana wa mithlahu ma'ahu hakika an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi wanda shi ne malamai suke cewa ita ce sannan wa yu'allimu kuma ba wal hikima da Allah ke faɗi Allah ya aiko manzo don ya koyar da ku wannan al'ummar wato ƙur'ani shine littafin Allah sannan da hikima ita ce sunna ta manzo ku kaga su ba karatu suke ba karanta ƙur'ani suke bakin rubutun shi karan kanshi ba iya karanta su kai ba ba su san ma'anar shi ta larabci ba ko ba su yi su je makaranta ba su ne wannan 'yan ƙur'aniyun su ake ce ma 'yan tafi ne su ake ce ma 'yan ƙato. kai da kanka kana ganin alamunsu a masallaci na ƙauyuka ko na kan hanyar tafiya ana gama sallah mutum yanzu yana karanta ƙur'ani wai fassara yake tafsiri bai iya karanta shi karatu mai kyau balle kuma ya fassara shi tafsiri bi ma'anar kalma ya ce tafsirin ƙur'ani, ta farko shi ne kai ƙoƙarin sanin ma'anar ta luga yaya na biyu fassara wurin shi da ya fassara ayar da wata ayar ne ko kuma ya fassara wannan ayar da wani hadisi ko kuma a'a akwai maganar magabata sahabbai akan aya sannan a cikin ayar akwai wani lafazi mai wuyar ganewa a lugar ita kanta ta larancin ya malamai na luga suka fassara wurin an gane da kyau sannan da wani hukunci sannan ayar wata ta shafe ta ko hukuncin tana nan da sai fa ka san wannan me ya sababin saukar aya duka ba su da wannan ba su ma san wannan din ba kuma su zo suna yi to kaga irin wannan yan da ake ce ma yan tafi iri biyu ne idan jahilci ne abin da ke gama ka karanta da su in ko sun sani suka kabe suka ce ba su yi da hadisi ba to magana gaskiya don da bai yi da maganar manzo ba a matsayin hujja wacce za a bauta ma Allah da ita kafiri ne mutlaka ko shakka babu tunda ya ya kafirce ma abin da annabi zo da shi ko ba da zake ka bauta ma Allah ba tare da sanin sunnar manzo ba a dauki sallah kadai da kake yi abin da Allah ce qimu salata ku tsaya da sallah amma ya qiyamu salah yake dole sai ka koma hadisai nan ne za a koya maka raka'a kaza tasbihi kaza kabbara kaza karatu kaza duk a cikin suna yake wannan haka duk sauran nau'i na ibada suke yasa da annabi ya zo yin sallah gaban sahabbai sai ya ce musu sallu kamar aitumuni usalli yi sallah kamar da ku ina yi da ya ja rindinarsa ta sahabbai suka fita aikin haji sai ya ce musu ne ku zo an nima na suka kunku ko ya aikin hajin ku daga gare ni to kai dan tatsi ne kai ka ce ba ruwanka da magana masu. ba wurin wakilai na zaka koyi addini naka mu yanzu ba mu rayu da manzo ba da hadisansa kenan za mu san ko da haka wanda ke da wannan akida in ka san shi kai kokari ka raba shi da ita kafin mutuwa shi bakar akidar ce Allah ya Thank you. to abu bi dai annabi ya ce dama in ka ci su da albasa da tafarnuwa da nasi na hadisi ya karka matso masallacin mu a wannan lokaci kenan in ka ci kai kokari ya zama tsakanin cin ka da zuwa masallacin da nisa sannan kuma ka yi duk abin da za ka kau da wayar ba walinsa ba koma sauran wari duka na jiki wari na rashin tsafta da hamami da rashin kanshi manzo sallallahu cikin abin da aka sanya masa so shine turare Ƙanshi. da sai kai koyi da manzo ka rika ƙoƙari kana amfani da turare kana ƙoƙari da tsafta yawan tsafta sannan kai ƙoƙari da kawar da wari in a bakinka ne ta hanyar abubuwa na zamani da ake da su wanda suke kawar da wari wannan kinan sannan kuma ba za a ce karka ci tafarwa don halarci kuma ana magani da ita aka rike ta ma albasa cin ta halal ne amma annabi cewa wanda ya ci da wannan warin kai maso masallaci dan zaka cutar da yan uwanka musulmi da kuma malaku su ma duk ba su san wani abu na wari na'am yi. Ina to Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa duk abin da ke damunsa a lokacin kuma da yake nema Allah ya bashi Allah ya ba dukkan wani mai bukata a cikin mu bukatarsa ta alkhairi ta shari kuma ya canza zuwa ga alkhairi addu'o'i dukkan mu mabukatun addu'a ne Allah ya fi mu sanin bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna tawassuli da sunayen da ka. Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi da shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi Allah ka taimaki wannan al'umma ka taimaki masu taimakon wannan addini ka kare mu daga fitintinu na shaidan da hanyoyi na fitina da hanyoyi na bid'a duka Allah ka mana katanga Allah ka kare mana imanin mu yadda muke addu'a Allah ka ba mu lafiya ta ga jiki muna roƙon ka ka ba mu lafiya ta imani duk abin da zai so sa mana imanin mu ya rage mana shi Allah ka tsare mu daga auka mana abin Allah ka kara mana imani imani na gaske imani da kai da imani da duk abin da ke da mu imani da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk